السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قاوم يوم ashirin da talatin ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da shida kuma sha hudu ga watan goma dubu biyu da goma sha biyar domin ci gaba da wannan halka tamu a wannan majlisi. da muke karanta waɗannan littafai guda biyar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci za mu fara da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam kafin mu shiga karatu akwai gyara kissar da aka ba mu ta ubaid ibn umayr wajen fa'ara da rajulun an ya kula li abi aqsir ba haɗe suke ba ba li abi aqsara ba ne فقال لي أبي da فأراد رجل أن يقول لي أبي أقصر sai wani mutum ya nufin ya ce wa babana ka taƙaita wannan wa'azi da kake ka sa wannan dattijan kuka wa kad azaita shaykha ka cutar da wannan dattijan kun ga wajen ai to ba li abi aqsara bane na jin na zo karantawa na karanta na ce li abi aqsara li abi aqsir umarni yake bashi aqsara yuqsiru to shine za mu tashi lala للائي من مواعظه رضي الله عنه للائي من مواعظه رضي الله عنه wasu daga cikin gwalagwalai ko lu'ulu'an wa'azozin sayyiduna abdullahi ibn umar masu kama kwakwalwa lala'i jam'i ne lu'ulu al-lu'lu'u mufradi al-lala'i shine jam'in sa akan siffanta abu haka balarabe idan abu ya masa kyau yakan siffanta shi da lu'ulu'u yakan siffanta shi da dukkan al-ahjarul karima الذهب الفضة هالسنة اللي تفي أنشاء مص سنة هكا الديباج المذهب الديباج المذهب المذهب هو كذا أنشاء الياقوت سنة تاتي ياقوت أبنا يواكيت الفلاح في أق في أوقات الصلاة تو تو وصل دقيقتين ما ما سوس عدد دقيقتين وأزوزن سيدنا عبد الله بن عمر an abdullahi ibn shabara an karbo daga abdullahi dan shabara wannan abdullahi dan shabara din sahabi ne duk da malamai sun yi sabani akan sahabbantakarsa amma abdullahi ibn shabara waɗanda aka danganta su aka ce musu sahabbai mutum uku ne akwai abdullahi ibn shabara aljahani ko aljuhani akwai abdullahi ibn shabara alhamdani sannan akwai abdullahi ibn shabara alqurashi na farkon shine Abdullah ibn sabara al-juhani to shine wannan Abdullah ibn sabara al-juhani duk da shi ma an yi sabani akan kan kasancewarsa sahabi amma al-Imam ibn al al'afir a cikin usulul ghaba al-Imam ibn hajar a cikin al-Isaba fi Tamyiz sahaba sun tabbatar da cewa sahabi ne amma sauran su biyun an yi sabani akan sahabbantakar su kusan malamai sun kai sun komo kusan da wuya ka iya rinjayarwa su ne abdullahi ibn sabara alhamdani da kuma abdullahi ibn sabara alƙurashi to wannan shi ne aljuhani ya ce kanab قال يتشي كان ابن عمر إذا أصبح قال سيدنا عبد الله بن عمر يا كسن شيء إذا يواي يتشي اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه الغداة سيدنا عمر هنا cewa اللهم يا الله اجعلني كسنياني من اعظم عبادك daga cikin mafi girman bayinka nasiban a wajen samun rabo fi kulli khairin a cikin kowane alkhairi taqsimuhu alghadata wanda za ka raba shi yau da safen nan alghada da safe ko wa nurin tahdi bihi sannan kuma ya Allah subhanahu ta'ala ka sanya ni in zama masu cikin mafiya manya-manya waɗanda za su samu rabo na haske tahdidihi wanda kake shirye shiryatarwa da shi wannan wa nurin din zai koma fi kulli can fi kulli khairin wa fi kulli nurin tahdidihi sannan wa rahmatin tanshuha wa fi kulli rahmatin kenan sannan kowace rahama ya Allah kake yada ta to ya Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya ni cikin manya-manyan bayinka mafiya girma a wajen samun wannan rahamar taka wa rizqin sannan kuma ya Allah ta'ala ina roƙonka ka sanya ni daga cikin mafiya girman bayinka waɗanda za su samu rabo na arziki ta busutuhu wanda za ka shimfiɗa shi za ka yaɗa shi a tsakanin bayinka sannan wa burrin takshifuhu wa bala'in tarfa'uhu sannan ya Allah madaukakin sarki ka sanya ni daga cikin bayinka cikin waɗanda za ka ɗauke musu durrin cutarwa takshifuhu wacce za ka yaye ta ga bayinka to ni ma ka sanya cikin manya-manyan bayinka waɗanda za ka yaye musu wannan cutar in an ce abur zai iya zama durrun jasadi ya zama na jiki kamar rashin lafiya ko kuma ta damuwa a cikin zuciya ko kuma zai iya zama zur a matsayin talauci ko kuma ta musiba da za ta iya afkuwa wa bala'in tarfa'uhu sannan ya Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya ni cikin bayinka waɗanda za su rabauta da ɗauke musu bala'i wanda kake ɗaukewa a wannan safiyar wa fitnatin tasrifuha sannan ya Allah ta'ala ina roƙonka ka sanya ni daga cikin bayinka waɗanda za su zama masu girma a wajenka waɗanda za ka kawo musu da fitina fitnatin tasrifuha kun ga sayyidina Umar radiyallahu abdullahi ibn Umar ya roƙi alkhairi ya roƙi haske ya roƙi rahama sannan ya roƙi arziki sannan kuma a daidai lokaci guda ya roƙi Allah ya tsare shi daga azzur cuta ko bala'i ko kuma fitina nan abubuwan guda hudu da aka lissafa jawami ne na dukkan abin da mutum yake sama yake nema a duniya da lahira alkhairi dai ko da anan mutum ya tsaya kawai ya isa in ka ce Allah ya baka alheri to shi lafazin alkhairi ma'anahu kamabnahu ma'anarsa yadda take haka ginin kalmar haka yake alkhairu alkhairu kawai amma huwa alkhairu huwa alkhairu alkhairi shine alkhairu sadaka duk wani abu da kake nema na jin daɗi a duniya da lahira yusamma khaira sunansa alkhairi amma duk da kuma sai aka yi tafasil aka yi tafsili aka kawo eh, haske aka kawo rahma sannan aka kawo arziki to wannan dai haka yake wannan asarin al-imam abu nu'aymin ya fitar da shi a cikin hilyatul awliya sannan shi ma ibn al-jawzi da ya ikhtisarin littafin ya kawo shi a cikin littafinsa sifatu safwa wa an mujahidin an ibn umar qala la yusibu abdun shay'an min ad-dunya an ruwaito daga mujahid ibn jabar mujahid ibn jabar tabi'i babba almajirin ibn abbas ya fi shahara a matsayin almajirin ibn abbas amma malamai sun ruwaito kamar al-imam az-zahabi a cikin sirru alamin nubala ya huwaito cewa mujahid ibn jabar yana cewa ma laqitu ibn umar fa aradtu an akhdumahu illa wa huwa yakhdumuni yace ban taba haduwa da ibn umar ba ina son in masa hidima face sai yayi mini gaggawa shi yayi min hidima saboda tawazu'un ibn umar to mujahid ibn jabar rahimahullahu ta'ala yake cewa na abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma ya ce la yusibu abdun shay'a min ad-dunya bawa ba zai samu wani abu na duniya ba da ake rabawa illa na ƙasa min darajatihi inda Allah ta'ala wa in kana alaihi karima face sai darajar da yake da ita a wajen Allah ta rabu ko da ya kasance mai daraja mai kima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan irin maganganu ne na zuhudu da koya ma mutum gudun duniya da yana tasiri san duniya da san lahira sukan yi rigima da juna a takaice dai ke wakila lahu tuwuffiya fulanun al'ansariyu an taɓa ce ma abdullahi bin umar wane tsarin nan ɗan madina ya mutu ƙala ya ce rahimahullahu allah ya ji kansa faƙila lahu sai aka ce masa taraka mi'ata alfin ya bar ya bar dubu ɗari dubu ɗari sau tari nan suna nufin na dinari haka ba ƙaramin mai kuɗi ba ne taraka mi'ata alfin sau tari idan ba su faɗa ba mi'ata alfin mi'ata alfi dinarin kaga dole a faɗi tamizin amma ba ba su cika faɗi ba to to a lugar larabci so tari larabawa idan suka shigo idan suka ce ta misali suka ce lahu mi'atu kaza sai suka shigo to so tari dinari ne domin shi yafi amma akwai inda kuma suke nufin darahim dirhami ne sadaka nan taraka mi'ata alfi ai taraka mi'ata alfi dinari ya bar dinari dubu ɗari قال لكن هي لم تتركه يا kace أما su ba su su bar shi ba kaga shi ya mutu ya bar su ya lamta turku su rabu ba su bar shi ba su bar shi ba an je lahira za a hisabi abin da yake nufi taraka tarakaha wa hiya lam tatruku an je lahira hisabun aw iqabun fi zawati shi an yi hisabi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu min aina iktasabahu as-su'al al-awwal wa anfaqahu ومن وصاياه رضي الله عنه دجشن وشيوين دا أكا غويتو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما ياي قال الليث بن سعد الإمام الليث بن سعد الليث بن سعد تابع التابعين سعن الإمام مالك الليث بن سعد با الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى إن دلتا في ديربو أكنسا إسامة سسونا بنا المرحمة الغيثية في الترجمة الليثية المرحمة الغيثية في الترجمة الليثية وش السنة غنيا الإمام مالك مثلا في الليث بن سعد وغيره دوننسى يشي كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله أكتب ce wai wani mutum ya عبد الله بن عمر ya ce masai na abdullahi ibn umar rubuta mini ilimi ga baki daya sai a rubuta mishi wai ilimi ga baki daya fa kataba ilaihi innal ilma kathiru sai sayyiduna abdullah ibn umar ya rubuta ma wannan mutumin yace ce innal ilma kathirun ilimi ne yawa ne ko kai iyaka abin da za ka yi lan yabluga sabihu fihi akhirah duk iyakai iwan iyanka ba za ka kai ƙarshen ruwan ilimi ba so daga kai iyaka abin da za ka ɗiba wani ya ɗebi cokali ɗaya wani ya ɗebi kofi ɗaya wani baho ɗaya wani ya ɗebi tanki ɗaya kowa da irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗiban masa ya ɗiba ko ya kaddara masa ya ɗiba shi kenan ya ce masa innal ilma kathiru ilimi da yawa gare shi walakin in istata'ta an talqa Allah sai dai in kana da iko ka gamu da Allah khafifar zahari a bayan ka ba nauyi min dima'in nashi kakka zubar da jinin kowa shi yasa sayyidina Abdullah ibn Umar yana da kauli mashhuri daga gare shi yake cewa man qala hayya ala salah qultu na'am wa man qala hayya ala qatl akhika al-muslimi wa akhdhi malihi qultu la sai duk wanda yace a zo ai sallah to sai in ce na'am na amsa kira amma duk wanda zai ce a zo a yaƙi a kashe musulmi a kwace dukiyar musulmi to ba na ci yasa sai na umar abdullahi bin umar yana ɗaya daga cikin sahabban da ma la sun fitan ba sa cikin waɗanda fitina ta same su ba su ciki ba su shiga cikin fitina ba ba su goyi bayan kowa ba kuma sannan ya kauce ma muƙami sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya taba nada shi gwamna ya ce ka je ka zama gwamnan sha sayyidina abdullahi bin umar ya ce ma sayyidina ali ya ce na gama ka da Allah na gama ka da Allah ka saryan min da wannan sayyidina ali ya ce a'a ya hada shi da na nana hafsa radiyallahu ta'ala anha shi sayyidina abdullahi bin umar ya hada sayyidina ali da na hafsa yayarsa ta ci ya ce ta yi ma sayyidina ali magana dan Allah a kyale shi ta mishi magana sayyidina ali ya ce a'a shi dai yana son shi zai zama gwamna a sham mu kun san sayyidina muawiya ne a sham shi kenan sai sayyidina abdullahi ibn umar sai ya fita da daddare aka yada aka ce ai ya tafi ya tafi biladi sham shi ya hijira ya gudu makka sai ya guje wa shi makka ya zauna a can kuma wannan hijirar da ya ta yi ta siya ta shugabanci kai ya samu shugabanci an lissafa ta tana da yawa to yana ne daga cin hasa'is ɗinsa ya ce khamisal batani min amwalihim sannan cikin ka shamulalle ne daga dukiyarsu ka je wajen Allah baka zidda jinin kowa ba sannan baka ci dukiyar kowa ba kafan lisani an a'radihim sannan kuma kana mai tsara harshen ka game da mutuncinsu ka je wajen Allah lami lafiya baka ci mutuncin kowa ba ka ga na farko baka zidda jinin kowa ba na biyu baka ci dukiyar kowa ba na uku baka ci mutuncin kowa da harshen ka ba laziman li amri jama'atihim kana mai lizumta al'amarin yadda za a samu haɗin kai ba rabuwar kai ba faf'al ce to ka aikata haka wannan shine ilimi ya ce musu innal ilma kafiru amma zai ga wani ilimin kuma wannan ai wannan shine tsara wannan ai shine shine karatu ai tsara wannan abubuwan da aka lissafa shine karatu kuma shi ce ba mutane wahala kakka zidda jinin kowa kaga kakka shiga cikin fitina kenan kakka shiga cikin fitina كزما خير ابني خير ابني آدم إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين فكزد جنون قوة نبيوك كتدوك يا قوة فما نابواني ما سوى هلا سنة نوكو وندشي يفوى هلا لا شك ما يفوى سوكي ما يفوى هلا shine kaffan lisani an arabi kakka ci mutuncin kowa da harshen ka kakka ci mutuncin kowa da harshen ka to ka ga wannan abubuwan uku na ƙarshen ya fi wahala she mai biye masa na biyu she mai biye masa na uku duk wanda ya fi sauƙi shine na farkon eh. domin kana iya samun mutum bai kashe kowa ba amma ya ci kuɗin kowa haka ne ko za ka iya samun shi bai zidda jinin kowa ba bai ci kudin kowa ba amma ya ci ci mutuncin kowa ya ci ci na cefa ba ya ci ba ya ci ci to kaga shi ya fi wahala amma a zahiri kamar shi ya fi sauki amma kuma shi ya fi wahala to sai na Abdullahi ibn Umar ya masa wasiya wannan wasiya ce mai tsada shi yasa kun ga malam yace la'ali min mawa'izi وكان رحمه الله تعالى شديد المحاسبة لنفسه سيدنا عبد الله بن عمر يا كسن شيمي لن يما كانت محاسبة ينا ما كانت حسابي كل كل ينا أيكي دم غنب بابان سحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أثر سيدنا عمر أثريني صحيح وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم هو هذا شيء من hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku rika kanku muhasaba muhasaba shine mutum ya sa kansa kullum ya rika tsayawa yana tintintini yau aikin alkhairi nawa yayi aikin banza nawa kuma yayi ya tuba daga aikin banza da ya aikata sannan kuma ya ƙara roƙon Allah ya tabbatar da shi akan ayyukan alkhairi da yayi kuma aikin alkhairin nan da ya rika ganin kankani ne ba wani aiki bane mai yawa shine muhasabatu muhasabatun nafsi sannan muhasabatin nafsi ba sai a shekara ba yanzu wasu za a zo a yi ta bayani a kan ƙarshen shekara a zo a yi muhasabatin nafsi a muhasabatin nafsi kullum ake magana a kai kullum mutum yana yana ma kansa muhasaba nafsiyya yana ma kansa fada يتعاهدها بالتصفية والتحلية كلن سجدنا عبد الله بن عمر يا ha yana bin ransa bi tafsiya yana tsabtace zuciyarsa رنس هنا قلت تشيني تفسيع قال تخلي كينا إيه، يتخلى عن الرذائل سنن والتحلية سنن كمينا أدن ترنس دا أبو ميكو شيني التحلي بالفضائل وند سوني سوني سوني سوني سوني جماع علم الأخلاق جماع علم الأخلاق سوني وأنا مبدأني مبدأني أساسياني مبدأ التخلية ده مبدأ التحلية التخلي عن الرذائل mutum ya zama duk abin da ya zama mummuna ne ya zama ba shi baya yi sannan at-tahliya at-tahalli bil fada'il abubuwan da suka kasance masu kyau ababen yabo kuma mutum ya zama su kuma ya riko da su su yake aiwatarwa to su ne waɗannan at-tahalli an ar-raza'il fil aqaid fil akhlaq fil mu'amalat fil ibadat kaga an yakuna mutakhalliyan an الشرك الريائي البدعي الفسوقي الإسيان دو لا بد أن يتخلى المرء عن منها عنها قو منها شيكما التحلي بالفضائل بالأكيدة الصحيحة بالخلق الحسن بالمعاملة الحسنة مع الناس دي يا بالعبادة الصحيحة لربه التحلي سينا سيدنا عبد الله بن عمر ya kasance na kama ya kulu ulama ulkulubi kamar yadda malaman da suke magana akan gyaran zuciya wato ulama ilmi suluk suke faɗa cewa akwai mabda'ani guda biyu shi nan ya ce masa tafsiya amma sun fi amfani da tafsiya kai takhliya akan tasfiya tsaftace zuciya ai sai an tsaftace sannan za a zo a yi ado ko mutum ba zai zo kawai shi ne fesa turare in mutum ya fesa turare ya ga shi dukun dukun ba za a ji turaren ba sai ya kara wani wari amma idan ya wanke kayan sannan ya fesa turare to farko ya yi a takhliya akhadha bi mabda'i takhliya sannan na biyu kuma akhadha bi mabda'i at-tahliya so daka at-takhalli awwalan thumma at-tahalli thaniyan shine abin da ake fata mala albani da ya zo shine sai yake cewa a tasfiya wa tarbiya a tasfiya wa tarbiya duk da mafhuminsa shi ya shafi komai ne yana magana akan ilimin addini da baki ɗaya yana buƙatar a masa tasfiya tasfiya a tsabtace abubuwan da aka zuzzuba a cikin littafan addini waɗanda ba su tabbata ba littafan aƙida littafan tafsirai littafan hadisai littafan fikihu littafan ilmu suluki da sauran duka ilmu ma da ake kura na addini ya zama an tsabtace su an ware waɗanda ba su inganta ba da waɗanda suka inganta sannan sai a zo a tarbiya a tarbiya shine a ɗauko waɗannan ingantattun abubuwan waɗanda aka tsamo sai a bi su a aiki da su shine shi kuma shine nasa su ne mabda'ani inda shekul albani مبدأ التسفية دكو مبدأ التربية ناس أشمل وأعم أما نما لمن علم القلوب سوء سنشي التسفية والتخلي والتحلية هو التخلية والتحلية تشيني سكي نفي wannan dai magana ce mai kyau qala ibn shihabin الإمام محمد بن مسلم بن شحاب الزهري رحمه الله تعالى ما لم الإمام مالك يكي أراد ابن عمر أن يلعن خادما وتمان سيدنا عبد الله بن عمر ينير يتيني ما ونمي مسا ما فقال سيتي اللهم لع اللهم لع فلم يتمها سيدنا عبد الله سيكاسة كاسة واه وقال ما أحب أن أقول هذه الكلمة إتو الله ما ناسا أمفضونا الكلمة ودا ما باء سم مسلمية سابة لأنا مسمى لأنا المسلمي أنشيك من سن حديثي حتى أبو بوا ما أنهنا على أنيس زلزبي وانا أنت كأذيني مال زلزبي لا تصد بالحمى أو لا تلعني الحمى فإنها كفارة الخطايا in mutum ya masassara wannan masassarar da ake ta yi janta ta malaria da da typhoid to duk wanda ya ana fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani da wannan masassarar shi ya share masa zunubansa shi sai Imam Ibn Qayyim yace ja'at mukaffiratu dhunubi wa wadda'at أهلا بها من زائر ومودعي قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت ألا تقلعي haka ibn al-qayyim yace lokacin da ya zazzabi ya warke to da zazzabin zai tafi shine sai baitu ta bi ce ja'at muqaffiratu dhunubi wa wadda'at yace me sa a yafe ma mutum sa ya zo mini ziyara eh wa wadda'at kuma yanzu yayi mini ban kwana ce zai tafi sai ce ahlan bi min za'irin muwaddi'i sai mara balale da zazzabi mai zuwa kuma ya ban kwana da mutum shi qalat wa qad azamat ala tirhaliha zazzabi sai ya ce mini lokacin da ya niyya zai tafi ma za turidu to yanzu me kake so kuma fa qultu alla tuqli'i sai na ce kakka tafi kakka yaye mu ita zama a tare da ni sai kai ka je kana ta shan magani <laughs> eh? <laughs> to shi kuma wani a gefe guda shi kuma ya akasa ya ce wa ja'at mukaffiratu dhunubi wadda'at tabban laha min za'irin wa muwaddi'i قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت ألا ترجعي فغنيبو farkon baina hada da dai bai ce tabban laha ba da ya ce domin manzon Allah sama ya ce ka a zage zazzabi to kawai ya ce ma za tu ri ce Allah tarji'i kar ka dawo din amma kai ce tabban laha mhm, mun gane ai to shine wannan